هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون سونه masu kada ku ciyar da dukiyarku ga mutanen da suke wurin manzon Allah na daga talakawa da ‘yan ƙauyi waɗanda suke kewaye da Madina har sai sun watse daga wajensa, to taskar da take cikin mai da taskar ƙasai duk na Allah ne. Shi kaɗai yana azurta wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ita, sai dai munafukai ba su san cewa taskar arziki a hannun Allah maɗaukakin sarki take ba.